fa turkashi hakika lamarin dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin yanzu a najeriya kamar yadda masu sauraro kuke gani a cikin wannan bidiyo mabukata ne da kuma mabarata dama da hauni suke faman bara a fatanin titunan najeriya da ma arewacin najeriya al'amarin ya wuce duk inda ake tunani domin halin matsi hali na yunwa Hali na fatara da talauci da aka tsinci kai a yanzu haka ya wuce duk inda mai tunani yake tunani domin al'amarin ya sha kan al'umma. Bayan da haka dai al'umma suna zaune a cikin wani mawuyacin hali a yanzu haka duba ga irin yanayin tsahin tsaro da yanayin yunwa da yanayin fatara da aka tsinci kai a Najeriya duk sakamakon janye tallafin man fetur a Najeriya. sai gashi a yanzu haka dai al'umma na ƙara shiga wani hali sakamakon ƙara farashin man fetur da aka yi a najeriya wanda a shekaran jiyan nan ne dai aka wayi gari da ƙarin kuɗin mai wanda daga naira 600 ya tafi har naira 880 a wasu wuraren ma dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu haka al'umma suke siyan man fetur a najeriya a don haka ne dai tsohon minista a najeriya solomon dalon ya fito ya kira ga 'yan najeriya akan dole ya kamata a sake fitowa a tafi zanga-zanga a karo na biyu kuma ita wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce ta kan mai uwa da wabi babu kakkautawa babu ragi akan irin wannan zanga-zanga da za a yi ta sha bamban da waccan wacce aka yi to masu sauraro kamar yadda kuka sani dai a baya al'umman najeriya sun fito sun yi da fifi domin gudanar da zanga-zangar neman 'yanci ta hanyar kawo ƙarshen wannan gwamnati ta bola ahmad tinubu dangance da janye man fetur da ta yi a cikin shekarar da ta karɓi mulki hakan ta jawo 'yan najeriya muka tsinci kanmu a cikin mawuyacin hali sai gashi an fito ana ta zanga-zanga ƙarshe dai aka fara yi wa al'ummar masu zanga-zanga ɗauki ɗaiɗai ana kame su sannan kuma ana harbe su sakamakon hakan ta sa al'umma dai suka ƙara lafawa suka koma gida suka zauna akan wannan dai ɗauki ɗaiɗan da ake yi wa al'umma da kuma harbe-harbe da ake yi wannan ta sa al'umma suka haƙura suka koma gida to bayan da haka maimakon a samu sauyi sai gashi a yanzu haka dai an ƙara faɗawa cikin wani hali mawuyaci wanda ya huce na da al'amarin dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a don haka dai tsohon minista salamun dalon ya fito yana mai da zazzafan martani akan wannan al'amari da ya faru zuwa ga gwamnatin bola ahmad tinubu da dukkan masu goyon bayan wannan tsari sannan kuma ya ƙara kira ga kowa da kowa a najeriya akan a tanadi kayan aiki na musamman domin gudanar da wannan zanga-zanga inda ya ce za a fito a sake mai da zazzafan martani ga wannan gwamnati babu gudu babu ja da baya kamar yadda dai za mu sanya muku wannan bidiyo nasa ku saurara fatan mu dai har kullum Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mana gamdakatar Allah ya zaunar da kasashen mu lami lafiya ya kawo mana ɗauki a cikin wannan mawuyacin hali da muke ciki ya Allah ya ar ya arrahimu Allah ka kawo mana mafita a cikin wannan mawuyacin halin da 'yan Najeriya matalauta suka tsinci kansu al'amarin ya huce duk inda ake tunani mai sauraro bara dai mu sanya maka wannan bidiyo na Salamun Dalon domin sauraron saƙon da yake ɗauke da shi dangane da batun zanga-zanga a karo na biyu sai mu ce ai sauraro lafiya wannan gwamnatin gwamnati ne wanda ba ta da tausayi ba kuma ba ta kan gado ba ta da alkabla gwamnati ne na yan jari hujja wanda babu abin da suka sani sai dai eh, riba da kuma jari da haka sun mai da harkan gwamnati ciniki 'yan najeriya sun sake afkowa a cikin babban bala'i domin haka ya zama wajib ne ga 'yan kishin ƙasa da gwagwarmaya cewa su waiwaye kayan aiki wato zanga-zanga a ma wannan gwamnati martani mai zafi saboda haka za mu gudanar da zanga-zanga na uwa mai wadi wanda kowane dan Najeriya ya fito wannan zanga-zangan ta bambanta da wanda muka gudanar a baya ya ku yan Najeriya su ne bata kare ba yayin da muka fito daga zanga-zanga na nuna fushin yan Najeriya da me da tsadan rayuwa da talauci da yunwa da kuma rashin sarau gwamnatin tarayya bata mayar da martani kyakkyawa ba maimakon haka ta shiga kame-kame shugabannin zanga-zanga da yara kanana a yanzu da nake magana akwai yara koko mutane sama da dubu daya wanda suke kulle a gidajen yari gwamnatin tarayya tana tuhume su da waɗansu laifuka wanda hankali bai ɗauka ba wai ta'adanci da yunkurin kifar da gwamnati abin tambaya nan shi ne ɗan zanga-zanga da yake rike da kwallon hannu wanda yake baya na fushinsa wai ne yanzu ana zarginsa da yunkurin juya mulki wannan yana da ban kunya kwarai da gaske to muna cikin wannan ne fa muka waye gare da sabon karin kudin man fetur daga naira dari shida zuwa naira dari takwas da sattin da bakwai ko a ta gwamnati salin nan a kasuwa naira dari tara da hamsin zuwa dubu daya dubu daya da dari biyu a wurin su wurare a fadin najeriya wannan sabon karin kudin mai ya girgiza yan najeriya fiye da yadda ake tsammani domin ta sake kororowar sabuwar wahala wanda yanzu halin da mutane suke ciki hali ne na lahaula wa lakoci. tafiya yanzu ko a wani irin hanya na sifiri to sai mai gata salinan kudaden abinci da kayan masarufi da kayayyaki ta yi hawan gwauron zabo a kasuwannin 'yan najeriya sun sake afkowa a cikin babban bala'i domin haka ya zama wajib ne ga yankishin ƙasa da gwagwarmaya cewa su waiwaye kayan aiki wato zanga-zanga a ma wannan gwamnati martani mai zafi saboda haka za mu gudanar da zanga-zanga na uwa mai wadi wanda kowane dan Najeriya ya fito wannan zanga-zangan ta bambanta da wanda muka gudanar a baya. wannan zanga-zangan wanda za a fita kowa wanda yake dan Najeriya ne dan kishin kasa a fita haɗa hannu wannan gwamnatin gwamnati ne wanda ba ta da tausayi ba kuma ba ta kan gado ba ta da alkyabla gwamnati ne na yan jari hujja wanda babu abin da suka sani sai dai eh, riba da kuma jari don haka sun mai da harkan gwamnati ciniki yayin da talaka suna mutuwa da yunwa shugaban kasa da makarabansa da manya-manyan gwamnatinsa kowane wayewan gare walawa da facaka a cikin dukiyan jama'a suke domin sayen sabobin motoci sayen jiragen sama sayen jiragen ruwa to yanzu ma abin da ya rage wanda shugaban kare zai sayan juba shi da jirgin kasa kuma ya sayi keke da kuma jaki killa don haka babu gudu babu ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi danga-zanga daram kuma za a fita sabuwar zanga-zanga saboda haka yin najeriya ku kimsa to wannan kenan mai sauraro sakon tsohon minista a najeriya Salomon dalon ka saurara dangane da kira da yi akan wajibi ne a sake fitowa a karo na biyu a sake fitowa zanga-zanga wannan babban bala'i ne wanda 'yan najeriya za su ƙara fuskanta sakamakon ƙarawa man fetur farashi da aka yi a najeriya wanda tun a baya ma 'yan najeriya na kuka akan wannan farashi na 600 da wani abin sai gashi kuma a yanzu haka ya tafi 880 da wani abin a wani bangare ma na wasu wani wasu azzaluman 'yan kasuwar ko mu ce azzaluman masu gidajen man fetur suna sai da shi dubu ɗaya har dubu ɗaya da ɗari biyu a wasu gidajen man fetur din to wa iya ɗan najeriya ina zai sa kansa a cikin wannan mawuyacin hali a baya baya ma ana sai da shi ɗari shida ya shiga wani halin balle kuma yanzu kuna gani dai tun a fari bidiyon da muka sanya muku kuka gani mabarata ne dai a kafatanin titunan najeriya da ma titunan arewacin najeriya suke bara mata da maza yara da manya akan wannan al'amari dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu sauraro iya abin da kuka gani kenan ba ce kun shigo gari kun ga irin abubuwan da suke faruwa kowa na fama da kansa da cikinsa da kuma abin da zai sa a bakin salati sakamakon irin wannan bakin mulki da mutane suka fuskanci ko mu ce suka tsinci kansa a ciki wanda tun bayan janye tallafin man fetur al'umma suka fara shiga hali na matsi hali na fata da hali na kaka na kayi uwa Obama hali na rashin tsaro wanda al'umma suke tsintar kansa a ciki solomon dalon dai ya fito ya sake kira a karo na biyu da al'umma a fito a sake yin dafifi domin tabbatar da an yi zanga-zanga zanga-zanga kuma ba irin ta baya ba wacce za ta sake firgita wayannan shugabanni su nutsu su san me ya kamata su yi wa al'umman najeriya to mai sauraro tabbas mun san akwai ra'ayi da kuma tsokaci da kake ɗauke da shi dangane da wannan hali da ake ciki aka kuma tsinci kai tare da sake kira a fito yin zanga-zanga to za mu so mu ji tsokacin ka ɗin ɗinka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi fatan mu dai har kullum Allah ya iya mana Allah ya mana jagora Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan mutane a zaluman shugabanni ya kawo mana mafita a dukkan al'amarin da muka tsinci kanmu a ciki Allah mun tuba Allah ba za mu iya ba Allah kai kai alƙawari. zalunci baya ɗorewa to tabbas mun koma gare ka kuma muna fatan zaka karya wannan zaluncin azzaluman za ka kawo mana ƙarshen su a cikin ɗan takaitaccen lokaci ilahu jalla mai duka ka yi mana wannan ba don halin mu ba ba don mun isa ba sai don darajar soyayyarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai sauraro da wannan zamu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tashar al'umma